Isuhu ya zama shugaba cikin Masar. Isuhu ya zama shugaba mai hikima cikin faɗin ƙasar Masar. Cikin shekaru guda bakwai na ƙoshi, sai ya tattara abinci a rumbunan cimi. Lokacin da shekaru na yunwa suka fara, jama'a suka tambayi Isuhu abin da za su ci. ‘Yan uwansa ya guda goma na Yakub suka zo su ma garin sayan alkama saboda akwai yunwa a cikin ƙasar kan'ana suka zo wurin yusuhu suka duka masa gama ba su shan shi ba ɗan uwansu ba ne ku dubi hoton yusuhu ya nuna kamar bai san su ba yana tuhume su da 'yan leƙen asirin ƙasa ya kuma rufe su a cikin kurkuku Iso ya ce masu bayan da suka roƙe shi a sake su. Idan kuna da gaskiya sai ku yarda ɗaya daga cikinku ya zama cikin kurkuku. Sauran suna iya komawa gidan iyalinsu masu yunwa. Sa'an ku turo mani autan ƙananku. Sa'an Yusufu ya sa ɗaya daga cikinsu kurkuku, har sa'an da sauran suka zo da bayanan ƙanansu na uwarsa Rahila. ko kuna tune da mafalkin Yusufu? Allah ya yarda wannan mafalki ya cika lokacin da ‘yan uwansa suka zo durƙusawa gabansa. Allah ya san abin da zai faru da rayuwarmu. Duba foto a gaba.